alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a cikin karatun littafin ruhin jarumtaka na marubuci Umar Muhammad Sangaru wadda ni Shiraihu Usman inkiya 99% zan karanto muku a nan tashar Kansakali TV kada a manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin a riƙa sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi za mu tashi a inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata ƙaryarka ta sha ƙarya in ji sadauki zayyadu a lokacin da yake turɓe rigar jikinsa tabbas yau ka ɓata min rai matuƙa har ni za ka tofa wa yawu ka raina ni amma yau zan koya maka hankali daga yau ba za ka sake raina wani ba Zayyadu na gama faɗin haka ya gama tuɓe rigar jikinsa, nan fa jikin maza ya bayyana, a hankali ya ƙarasa inda Yarima marganu ke ɗaure, ya sa hannayensa biyu ya kasar sarƙoƙin da ƙarfin tsiya, ya ɗauki Yarima marganu kamar wanda ya ɗauki shara ya fyaɗa shi a jikin bango a jikin bangon wannan ɗaki yana cewa, na kwance ka taso mu gwada ƴar gwanji yaro. Yariya Morgan ne ke ya miƙe tsaye jiyo inda Sadauki Zayyari ke tsaye nan fa ya arba da narkeken kato wanda ko a labari bai taɓa jin mutum kamar sa ba. Ko da Sadauki Zayyari ya ga Yariya Morgan ya mike tsaye sai ya dago wannan tsalle cikin bakin zafin nama ya doki ƙirjin Yariya Morgan da kafafunsa guda biyu. margani ya tashi kamar wanda aka harba ya je ya haɗu da bangon wannan ɗaki ya baje a ƙasa a galabaice Zayyadu ya zo ya haye kan ruwan cikin Morgana ya yi ta gabza masa naushi kamar ba gobe. Fuskar Morgana ta yi ta daujewa, jini yana ta zuba, amma ko kaɗan Morgana bai raga masa ba. Kai duk wanda ya sanya Yarima Morgana ya san jagantakarsa idan ya ga inda ya gagara taɓa komai a hannun sadauki Zayyadu sai ya cika da tsananin mamaki. Kuma dole mutum ya jinjina wa sadauki Zayyadu bisa ganin yadda yake wasa da Yarima Morgana kamar wanda ya samu ɗansa. kaɗan ma ka gani in ji Sadauki Zayyadu. Daga yau ba za ka sake tofa wani yawu ba. A wannan lokaci fuskar margano ta yi kaci kaci ta sauya matuƙa, ko motsin kirki ba ya yi, wataƙila ma ya mutu, wataƙila kuma suma ya yi. Sadauki Zayyadu ya tashi daga kansa ya nufi inda aka ajiye wata akwati ta ƙarfe ya jawo ta ya buɗe wannan akwati inda kayayyakin kaifi suka bayyana irin su almakashi mai kaifi, adduna masu faɗi da kaifin bala'i. da sauran kayayyakin azaba irin na gidan kurkukun mutuwa. Zayyadu ya ɗauki wasu wuƙaƙe masu tsananin kaifi guda biyu ya nufi inda Morgana ke kwance. Ina zuwa kansa ya sa waɗannan wuƙaƙe guda biyu ya fara zane a kan ya Yariya Nan fa jini ya fara tsattsafowa daga cikin inda yake yankan, lamarin da ya sa margani ya fara mutsu-mutsu yana kwarara ihu kenan. Sarauki Zayyadu ya murmushi ya ce, ashe kana raye. Maimakon ya daina yankan jikin Morgano, kawai sai ya ci gaba yana ƙyalƙyale dariyar mugunta, a haka dai har jikin Morgano gaba ɗaya ya fata-fata da jini, kai babu yadda za a yi ka kalli Morgano a wannan hali ka ce yana da shawarar rai, saboda ɗan karen dukan da ya sha da kuma azabar da aka gana masa. Sarauki Zayyadu ya da ya ɗauki Morgana a kan kafaɗarsa ya juya ya nufi ƙofar ficewa daga cikin wannan ɗaki na duhu. Yana fitowa daga cikin wannan ɗaki dakaru guda biyar suka rugo da gudu sai karɓi Morganon daga hannunsa. Zayyada ya dube sa ya ce, Ku kai shi wurin sadauki Bandaru ya ci gaba da gana masa azaba, har sassai ki Kufuri ya neme shi. Dakarun suka ruga da gudu suka nufi ɗakin duhu na sadauki Bandaru har a wannan lokaci marganu bai ma san inda hankalinsa yake ba. komai rashin tausayin mutum idan ya ga halin da Murgani ya shiga sai ya tausaya masa amma idan mutum ya tuno cewa duk wannan wahala da Murgani ke sha a sanadiyyar soyayyar Gimbiya Janu ce sai ya ce tabbas Murgani ya cika mahaukaci wanda baya da hankali sai ka ce Gimbiya Janu ce kadai a duniya ana shiga cikin ɗakin duhu na sadauki bandaru aka zaunar da yarinyar Murganu akan wannan kujera wacce aka zaunar da Hajiriya a kai Mandari ya dube su ya ce, "Me yasa za a kawo min nakasasshe wanda ya kusa mutuwa?" Ɗaya daga cikin dakarun don ya gyara murya ya ce, "Hannun Shugaba zai yadu ya shiga, shi ya sa ka gan shi a haka." Sadauki Bandari ya ƙalƙale da dariya ya ce, "Tab, duk yadda aka yi ya yi wa shugaba rashin kunya. Me shugaba ya ce za a yi masa?" Badakaran nan ya ce, "Shugaba ya ce ka ci gaba da gana masa azaba har zuwa lokacin da Sarki Kufuru zai neme shi." Bandari ya kuma kyalkalewa dariya ya ce, da kyau, yaushe rabona da samun fursuna. Tun daga wannan rana aka ci gaba da gana wa Iriyan Walgana azabobi a cikin kurkukun mutuwa, babu dare babu rana, kullum cikin azabtar da shi ake. Malganu baya samun isasshen bacci baya samun isasshen bacci lamarin da ya sa ya fara ramewa kenan idan ba farin sani mutum ya yi masa ba ba zai gane shi ba. Har tsawon kwanaki talatin sarki Kufuru bai neme shi ba. kuma bai ce a daina yi masa azaba ba Malgani dai ya riga ya sallama wa rayuwar duniya don ya tabbatar da cewa shi da jin daɗi kam sun raba gari in dai ba barin wannan kurkuku ya yi ba Malgani ya ƙudurce a ransa cewar soyayyar Gimbiya Janu ce ta jawo masa wannan ƙasƙanci kuma tabbas sai ya ɗauki fansa a kanta babu abin da zai yi wa Gimbiya Janu ya huce wannan takaici da aka ƙunsa mata face ya yi mata fyaɗe kuma ya kashe ta, wannan shine alwashin da Yarima Morgana ya ɗauka a cikin ransa. A ranar da kwana talatin ta cika ɗin ne da yamma Irina margani na zaune a cikin wannan ɗakin duhu, Sadauki bandari ya gama jibgarsa kamar yadda ya saba, an kawo masa wani irin abinci mai wari da rashin ɗanɗano, babu yadda ya iya, dole ne ya ci wannan abinci, idan bai ci ba yunwa za ta kashe shi, bayan ya gama cin abincin ya sun kai da kansa ƙasa yana kukan takaici, ba zato ya ji ana buɗe kofar wannan kurkuku, Irina margani ya ɗago kansa yana jira ya ga waye zai shigo daga shi waye za a shigo da shi cikin wannan kurkuku. Sarki Zayyad ya gani ya shigo cikin wannan ɗaki da yake ciki, Zayyad ya dube shi ya bushe da dariyar mugunta ya ce wannan shi ake kira da kurkuku, ba ma ɗaga uban kowa kafa tabbas ko yanzu mun koya maka hankali, tashi mu tafi, sarki Kufuri ke son ka Ko da Yariya Margani ya ji abin da Zayyad ya ce sai ya murtake fuska ya miƙe tsaye ya nufi kofar ficewa daga ɗakin, idan ka gan shi za ka ga yana tafiya a hankali kamar zai faɗi sakamakon yadda yunwa ta yi daga-daga da shi. sarauki Zayyad ya bi shi a baya suka nufi wani yanki na gidan kurkukun wanda aka ƙawata matuƙa bayan tafiyar rabin sa'a Iriya margani ya hango Sarki kufuru da Gimbiya Firziya da zaune bisa waɗansu kujeru sun ƙura masa idanu daga nesa. Inda Iriya margani zai inda matso ya ga halin da Gimbiya Firziya ke ciki da sai ya gane akwai wani abu a ƙasa don ko kaɗan fuskar ta babu walwala sosai. Wataƙila tausayawa margani take, wataƙila kuma tsantsan ƙaunarsa ce ta kama ta. Shi kwa Sarki fuwar murmushin mugunta kawai yake yi wa ko kaɗan bai lura da halin da Gimbiya firzi ke ciki ba. Bayan ɗan lokaci ƙanƙani Sadauki Zayyad da Yarima Marganu suka iso inda Sarki Kufuru ke zaune, Zayyad ya gurfanar da Marganu a gaban kujerar da Sarki Kufuru ke zaune a kai, sannan ya tsaya a bayan Marganu hannunsa guda bisa takobinsa yana shafa ta. Ya muka yi da kai, in ji Sarki Kufuru. kada ka zarge ni akan abin da na yi ma, kai ne wanda ya jawo kanka. ka ce za a kamo sarkin ɓarayi na duniya ka kamo shi ka ce za a kamo aimarar faris da jarumariya shin ka kamo su na ce ka kamo ko ɗaya daga cikin waɗannan mutane kuma don ka raina min hankali shine ko da ka zo ba ka zo ka bani haƙuri a kan laifin da ka yi min ba sarki kufuru ya ƙare maganarsa yana kwantar da fushin zuciyarsa Malgano ya ɗago kansa a fusace ya dubi Sarki ga cikin rashin tsoro ya ce, Tabbas kayi yi min wulakanci san ranka, amma ka je za ka ga abin da zan yi ma. Na rantse da darajar uwata sai ka yi kuka da idanunka. Sarki Kufuor ya ɗaga masa hannu alamun ya shiru sannan ya ce, Kai yaro, ka san waye Kufuor kuwa? Ni ne fa mai gidan mahaifinka da Sarki Ayubu Zaire, su tamkar na haka suke, sai abin da na ce su yi. mahaifinka babu irin roƙona da bai yi ba akan na sake ka daga wannan kurkuku amma na ƙi saboda ka ɓata min rai wallahi yanzu zan baka zaɓi guda uku idan ka har kana so a sake ka daga kurkukuna Margani ya cire fetur numfashin sarki Kufuru ya ce, Ka riƙe tsabinka guda uku, ba na buƙatar jinsu don ba zan yi ba, kuma na rantse maka zamana a cikin wannan kurkuku ya kusa zuwa ƙarshe. ko da sarki kufuru ya ji alwashin da yarinyar marganu ya yi sai ya bushe ya dariya yana cikin dariyar ne ya shammaci marganu ya zabga masa mari a fuska saboda karfin marin sai da marganu ya silale ƙasa a gaban firziya lamarin da ya sa ya kalle ta kenan ai kuwa ba zato ya ga hawaye na zubowa daga idanunta al'amarin da ya bashi mamaki kenan saboda irin waɗannan hawaye ba kasafai suke zubowa ba kuma irin hawayen da ake zubarwa ne lokacin da masoyi ke wulaƙanta Nan take Malgani ya tuno lokacin da suke kan hanyar zuwa kurkukun mutuwa tare da Sarki Kufuru, lokacin da Gimbiya firzi ya ke satar kallonsa, take gane cewa lallai wannan Gimbiya ta kamu da ƙaunarsa. Zan ga wanda zai cece ka a cikin wannan kurkuku, kuma tun da ka yi min rashin kunya, ka shigo kenan, a nan za ka ƙare shaurar rayuwarka har ka mutu. Zan rubuta takarda gobe-goben nan na aika wa Sarki Ratanam cewa ka ɓata min rai na hallaka ka. tabbas a nan za a rufe ka kai kam in ji sarki kufuru ba zato ba tsammani sai sarki kufuru da sarki da iyali suka fara jiyo kururuwar dakaru daga can wajen wannan kurkuku game da ƙarar karafkiyar ƙarafa ga dukkan alamu dai yaƙi ake gwabzawa sarki guburu ya dubi sadauki zayyadu cikin tsananin mamaki ya ce me ke faruwa sadauki zayyadu ya ce duk yadda aka yi wani fursuna ake so a kubutar ga dukkan alamu farmaki a kawo amma bari na je na duba har zai yadi ya juya zai tafi sai sarki da ya kamo hannunsa ya ce ban yadda da marganu ba kuma ina kyau da yatan shi aka zo kubutarwa don haka ka ɗauke shi ka kai shi wannan ɗaki na karkashin ƙasa wanda muka sa ɓoye ga wutattun masu laifi kafin ka je sannan kafin ka je ka dubo bari na dubo abin da ke faruwa idan farmaki aka kawo mana tabbas zan kama dukkan 'yan tawayen sadauki yaro da ya suna ya ce an gama mai duniya ya sunkuya ya a Morgano bisa kafaɗarsa, sannan ya falfala da albabban gudu ya nufi wani ɓangare na wannan kurkuku mai yawan dogayen itatuwa. Sarki Kufuru ya dubi Gimbiya Firzi ya ce, Zo mu je mu ga abin da ke faruwa, yana gama faɗin haka ya falfala da gudu ya nufi inda yake jiyo wannan kururuwa ta mazaje. Gimbiya Firzi ya ta take masa baya tana gudu tana wayoyowa tana kallon inda sadauki Zayyadu ya nufa ɗauke da Morgano. A wajen wannan kurkuku kuwa To jama'a za mu dakata a nan. a Ai mana haƙuri kasancewar kwana biyu muna kawo.